بن عبد الله ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة ما سوكا لما دسورا رمى دي عند سكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابك ويقوات رمضان هجي رمضان صلى الله عليه وسلم تانا دبو الإيدة الأريه الإيدة أربعين دشدة wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya ƙara ƙaddara haɗuwanmu domin ci gaba da wannan darasi namu na almabhasu sani mahamal khalifa wa mas'uliyatuhu wa wajibatul umma na hawal khalifa wa fihi matsalabani wanda mun fara abubuwan da ya wajaba akan khalifa kuma wannan littafin mu kamar yadda muka sani mubahis mubahisun jami'a min kutub siyasati shar'iyyatu nafi'a wanda mu'assasatul afaq a talimiyya ta Kaduna ta wallafa ko muke bin shi a wannan wata namu mai albarka na watan Ramadan shekaran jiya tun da jiya ban yi ba mun fara zano abubuwan da ya wajaba kan shugaba mun kawo kan gaba ta uku yanzu za mu tashi akan abu na hudu shine iqamatul hudud tsayar da haddi tsayar da hukunci litusana maharimullahi ta'ala anil intihaki domin a kare abubuwan da Allah ya haramta kada a tozarta su je a aikata su wa tuhfazu huququ ibadihi kuma a kare haƙoƙin bayansa min itilafi don ka a salwantar wal istihlakin ko a halakar wato dole ne shugaba ya tsaya tsayin daka wajen tsayar da doka da oda da tsayar da hukunci akan al'umma wannan shine sulban din shine shugabanci kamar yadda na sha faɗa idan aka kira ka shugaba abinda ake so ka tabbatar wa al'umma doka da oda da zaman lafiya a tsakaninsu wannan doka da oda din ta hau kan kowa duk wanda ya taɓo bakinsa duk wanda ya ɗebo ya ɗebo kansa ba babba ba ƙarami domin tsare dokokin Allah tsare al'umma ne tsare haƙoƙin bayan Allah kada a cinye musu haƙƙinsu kada a tozartar da su wannan tabbatar wa al'umma ne zaman lafiya da kwanciyar hankali naka dole a matsayinka na shugaba ka ba da himma ƙware da gaske ganin an tsayar da adalci an tsayar da hukunci in babu hukunci to kowa zai yi abin da yake so abu biyu Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani shi yake sa al'umma ta zauna lafiya bin Allah subhanahu wa ta'ala da bin dokokinsa ga masu jin tsoron Allah wanda ba sai an ce musu ga doka ba ba sai an ce musu ku yi ba ba sai an ce musu ku bari ba su za su ba alkur'ani su ba hadisi da karan kansu sai su zauna lafiya abu na biyu tsayar da doka ga kangararru wanda suka bijirewa alkur'ani suka bijirewa hadisai suka ce za su yi abin da suka ga dama ba ruwansu da Allah ya ce ko annabi ya ce ko doka kaza kaza ce su za su aikata abin da suka so to irin wannan ba abin da yake lankwasa su ba abin da yake timurmusa su sai su bi ayoyin Allah su bi hadisan manzo sai doka kenan da oda wato mutane kala biyu ne na farko mujarrad imaninsu yake sa su ba Allah na biyu doka ce take sa su ba Allah to in dole shugaba ya tsaya wa'yancan bai da matsala da su sun san Allah sun san shari'a sun kare ba za su saci kuɗin wani ba ba za su ci kuɗin wani ba ba za su yi zalunci ba ba za su danne haƙƙin wani ba ba ruwansu da ɗan sanda ba ruwansu da soja ba ruwansu da iccc ba ruwansu da efcc ba ruwansu da kotu ba ruwansu da hukuku human right ba duk allah ya sa imaninsu shine ɗan sandarsu imaninsu shine sojojinsu imaninsu shine cpc iccc ɗinsu imaninsu shine efcc ɗinsu imaninsu da allah shine shine duk wani dokoki baro sun imaninsu ga allah ya zarce kaga lokacin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan ya kakatuta a cikin zuciyarsu sai zaman to ba sa buƙatar shari'a ba sa buƙatar alƙali to akwai kasan wannan lokacin da aka naɗa sayyidina abubakar shugabanci ya kirawo ya ce ya jama'a ku sani ni fa ba irin sayyidina ba irin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba domin ba zan iya ba soja shine komai da ka sani shi yasa imamul fawakihud dawani yake cewa a sharhur risala yake ta haƙaƙat alaihi jami'ul wulayat dukkan shugabanci ya tabbata a kan shi shine ta haƙaƙat alaihi jami'ul wulayat kowane shugaba dukkan shugabanci manzo Allah shine komai shine alƙalin alƙalai shi yake shari'a shine limami shine mai hukunci shine shugaba na sojoji shine shugaba na amni shine komai duk abin da ka sani sai na abubakar ya ce ni ba zan iya ba sai na samu mai taimaka min to sai kirawo sai da na umar da ya kirawo sai da umar shine ya dora shi a matsayin ya taimaka mishi a matsayin shugaba to sai na umar da aka dora sanda ya zauna shekara ɗaya a kotu ba wanda ya kawo mar kara sai dai ce ya sai na abubakar ni da ka kyale ni kawai in tafi kasuwa zan rinka cin kuɗin gwamnati ne a banza tun da na zauna shekara ɗaya ba wanda ya kawo ƙara saboda dai sun san haƙƙin Allah to wanda haƙƙinsa ne yake ɗauka ya ba ɗan uwansa ya zai ci haƙƙin ɗan uwansa to kaga akwai jama'a na farko wanda alkur'ani da hadisi da imaninsu suna da muraƙaba muraqabar su da Allah zuciyarsu yanda take tana ba sa buƙatar 'yan sanda ba sa buƙatar kurkuku sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin sayyidina Abubakar Umar ya tabbatar wa sayyidina Abubakar ba sa bukatar alƙali ba sa bukatar dan sanda ba sa bukatar kurkuku saboda sun kiyaye to wannan bangaren farko kenan ko yanzu akwai su ba za su Allah suke kallo ba wai sun san za su iya defeatin ɗin kowa a duniya za su iya gama da ICTC, su gama da efcc su gama da kotu su gama da kowa su cuci wanda suka fi ƙarfi sun fi shi ƙarfi sun fi shi galihu sun fi shi mulki suna da ƙwararrun lauyoyi suna da federal gamman su ne da state gamman su ne da kaza sai su ba ruwansu da wannan allah suke kallo amma wasu kuma saboda kangararrun bayi ne to sai Allah ya kawo sulban wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin aka saukar da hadi karfi domin a samu shugaba irin wannan kangararrun irin wannan wanda suke ganin sun isa irin wannan wanda za su fatattaka dokokin Allah su cuci mutane su yi kama karya to su doka ce take lankwasa su to kaga kenan al'umma za ta tafi a biyu wal abu na biyar kaga wannan kenan shugaba ya tsayar wa mutane doka saboda su qur'ani da hadisi da wa'azi da ne ba zai yi ba shi yasa sayyidina Usman ya faɗi kalmar sa shahararriya inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil qur'an yace Allah yana canza wani abu da mulki da bai canza shi da alqur'ani da salam haka sayyidina Usman ya faɗa mulki yana canza abin da ƙur'ani da hadisi ba zai canza ba me yake nufi al'ummar da suka kangararru in na wanda aya da hadisi ba ta musu karfin mulki ne zai canza su da ƙarfin tsiya akwai waɗanda in zaka shekara kana jawo ayoyi da hadisai da wa'azi da lakcoci a rediyo a tv a facebook a intanet a komai faruwansu su. amma shugaba da ya zo ya ce a daina shan kwaya a daina kaza ya samu 'yan sanda da sojoji da dss ya baza an kama an ɗaure an ci tara to sai kaga duk sun kame sun daina shi yasa sayyidina usman ya ce haka ya faɗi wannan maganar tashi to wannan zai nuna kenan mulki yana da mahimmanci mulkin kuma da ya tsare doka mulkin da ya kalli duk mutane annasu sawasiyatin sawasiyatun manzo Allah ce duk yan yatsun ka asnanil mishti mutane daidai wa daida suke kamar yan yatsun kum ba wani wanda ya fi wani duk wanda ya ɗebo bakinsa wannan shine addini shine musulunci to a samu shugaban da ya tsarewa mutane doka ba ruwan shi da wannan dan jam'iyya ta ne ba ruwan shi wannan ba dan jam'iyyar mu bane ba ba ruwan shi wannan abokina ne ba ruwan shi wannan babana ne ba ruwan shi wannan na ne ba ruwan shi wannan classmate ina ne ba ruwan shi wannan shi ya taimaka min na ji zabe duk ba ruwan shi abinda kawai yake tabbatarwa shine bin Allah da bin doka in aka zama haka wallahi mutane za su zauna lafiya wannan masifar da muke rashin doka ne akwai wasu shafaffu da mai wanda ba a iya musu abu in kana da federal government shikenan in kana da state government in kana da menene in kana da alkali in kana da george in kana da wani dan sanda babba kana da wani soja babba in kana wani director na dss sai kai abin da ka ga dama kawai kira waya za ka yi ga mu fa a kaza sai ce ba ni shi sai a ce wannan mutumin mu ne a sake mu ya za al'umma za ta zauna lafiya al'ummar da za ta zauna lafiya al'ummar da za ta bi doka matukar al'umma ba ta bi shugabanni ba su tsarewa mutane doka ba to sun wulaƙantar da haƙƙin da Allah ya basu kuma za su amshi tambaya a wajen Allah Allah ka ba mu shugabannin da za su tabbatar da doka da oda a ƙasar mu ba inda aka rena doka da oda irin Najeriya keta doka ma a Najeriya birnanci ne da ƙwarewa da nuna isa saboda tsabar jahilci saboda kangararrun mutane da wani ya keta doka shine birnanci shine ya isa wai a ƙasar nan wallahi kana zuwa Nijar kana zuwa kwatano kana tsallaka saudiya kana zuwa misira sai ka kowa ya tsare doka sun zauna lafiya amma mu wai a nan keta doka shi ne birnanci na isa wallahi dan jama ta bani na wuce ya lofi nan suna kallo ai ni na taka su na yi in gani fito in taka ka da mota in ga dan gidan waye ba abin da za a yi sai dai a cike takardu inna lillahi wa inna ilaihi ka duba manyan jahilai sun dogara da wani ƙarfi na duniya ba su san ƙarfin Allah ba ba su san addu'ar wanda aka zalunta ba ta ji tsoron Allah Allah ya baka mulki ya ka zama soja ka zama alƙali ka zama gwamna ka zama shugaban ƙasa ka zama shugaban jam'iyya ka zama minista ka zama komai kai kake da kowa wallahi ƙarya kake ranar tashin alkiyama sai ka yi kuka sai ka gane kuranka wallahi addu'ar wanda ka zalunta wallahi ba za ta kyale ka ba kuma za ka gani addu'a wanda ta zalunta ƙida da awatal mazlum fa laisa baina ha wa baina Allah hijab haka manzon Allah ya ce ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta tsakaninta da Allah babu hijabi ku je ku yi ta zalunci kai ƙauriyar kana da firar gamman kai ƙaryar kana da sitar gamman kai gwamnan kasan dan majalisa sanata kai ƙaryar 'yan sanda din naka ne kai ƙaryar soja naka ne mu je lahira in ga wanda zai tsaya ma yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin Allah ce sha'anun yughnihi zaka tsinci kanka a wannan ranar zaka tsinci kanka inda zaka yi tsuru ka ji an ce limanil mulkul yahu wane ne mai yake da mulki ina mai ikon ina mai ƙarfin ina mai ɗan sandan da yake takama da ɗan sandan cinshinsa ina sojan da yake takama da janaral ɗinsa ina sarkin da yake takama da sarkinsa ina gwamnan da yake takama da gwamnansa ina daraktar dss ko babba da yake takama da shi ina alƙalin da yake tamaka da kotinsa ina shugaban ƙasan da yake takama da kujerarsa ina mai kuɗin da yake takama da kujerarsa kuɗinsa ina mai cewa duk yadda na dama ni shi za a sha ina mai takalmin karfe wanda ka taka ka taku ya taku ayo Allah zai ce limani mulku yau ba wani ja'iri ba wani ne, ba wani kangararre da ya isa ya daga hannu ai shuru za ka ranar da wa anatil wujuhu lil hayyar qayyum fala tasma'u illa hamsa lokacin kowane rai kowane idanu zai risinawa rayayye tsayayyen tsarki fala suna illa hamsa ba abin da kake ji sai motsin tafiya rab rab rab Ba an tafi tashin alkiyama akwai wannan rana yau mai addu salimu ala ya kai ranar da azalimi za ka ciji dan ya tsarsa ya laita ne ta hasu ma'ar rasu ya sabila kai ce ina ban ɗauki hanyar annabu ba na zama mai adalci akwai ranar nan Allah dai ya faɗa mana ranar da zaka ce halaka an yi ma agana gana an yi maliya dukiyata ba ta amfane ni ba halaka an yi sulfaniya duk mulki na ya halakar da ni Allah ce khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu ma aka a maliya ranar da mutum da kansa za mu ji kana cewa biliyoniyas miliyoyin da na tara biliyoyin dala da na tara gidajen da na yi abuja gidajen da na yi a dubai gidajen da na yi a amerika gidajen da na yi filaye da hannun jarin da na saya ma aka na an maliya dukiyata ba ta wadatar da ni ba yanzu ina take babu a nan da zaka ji kuma masu mulki suna halaka annabi sulwaniya mulki na ya halakar da ni ƙarfin executive order da na rike ta halakar da ni ƙarfin ɗamarar ɗan sanda na ya halakar da ni ƙarfin ɗamarar dss ina ya halakar da ni ƙarfin soja na ƙarfin custom da nake sai a kwace kuɗin kayan da nake so ya halakar da ni ƙarfin immigration ƙarfin kaza ya halaka halaka a mai sulɓaniya ƙarfin executive ta ƙare halaka an isulfani kuma duk wannan da na sanin fa aikin banza ne haka za a ce khuzuhu fa gulluhu ku kama shi ku daure shi fi silsilatin a kawo wata sarka saba'u na zira'an wanda tsawonta zira'i saba'in ne a daure ka fasulkuhu ku je ta shi wutar jahannama shi kenan zance ya ƙare mulkin ka ba abin da ya tanadan ma sai asarar duniya da ta lahira kuɗin ka ba abin da ya tsinana ma sai asarar duniya da na lahira ta kamata mu shiga taitayin wanda Allah ya ba duk wanda ya san yana da ƙarfi to ka tuna ƙarfin Allah a kanka sai ka zama nomal ka bi doka wal khamis abu na biyar tahsinu suwur kare iyaka bil uddatil mani'a da yi tanadi mai ƙarfi wal quwwati dafi'a da ƙarfin da zai ingije duk wata barna da za ta shigo ƙasarka barantana wasu 'yan bindiga wai a state ɗinka a garinka a inene ka yi ƙarfin ka yi ƙarfin la tasfara al'ada'u bi izzatin yantahikuna fiha muharraman kada maƙiya al'umma maƙiyar addini maƙiyar mutane har su ƙarfi da za su rinka keta alfarmar al'umma kada ka sake ka bari yan bindiga a jiharka ko a ƙasarka ko a lokal ganyen ɗinka duk abin da za kai ka ƙale duk wani maƙiya Allah ka taka shi kai ya shigo jiharka kai ya shigo local government ɗinka kai shigo ƙasar ƙasarka kiyayewa yankinka in aka ce yau ka gwamna ne totari ɗina na yanki kakka yi bacci sai kowa ya yi bacci sai kowa ya zauna lafiya jihohin da suke ƙoƙari akwai jihohi da yawa wanda yanzu alhamdulillah abu ya fara nuna katsina zamfara ina ana ta yi to a ƙarfafi wannan a tsaya da gaske au yasfikuna fi hali muslimin ko su zubar da musulmi au mu'ahidi daman ko su zubar wa jini na musulmi ko na wanda ba musulmi ba wanda ake zaman amana da shi to kada shugaba ka bada da kofa dole jihohinmu gwamnonin jihohinmu na north west da north east aiki babba a gaban ku ku yi haɗin kai don Allah ku rungumi juna ku tsara kare jihohinmu kare iyakokinmu kare gonakanmu kare garurukanmu don girman Allah gwamnonin north west da north east ku jefar da bambancin jam'iyya ku jefar da bambancin gari ku jefar wani jiharsa ta fitawa ku jefar da ganin wani dan ƙauye ne a gwamnonin ku jefar da wani sitet ɗinsa ƙarama ce don Allah duk kuwa sai north west da north east wannan su ne a ƙasar shimal ƙarshen arewa karshen musulmi dan Allah ku yi join first ku yi join first dan Allah ku tsarewa al'umma ku haɗa kuɗi ku haɗa ƙarfi gwamnonin northwest da northeast wallahi aiki yana gaban ku gwamnonin northwest da northeast ku haɗa ƙarfi da ƙarfi ku zubar da bambance-bambancen ku ku ɗauki gudunmu ku ɗauki hammin al'ummar ku wannan shine shugabanci shine adalci Allah ya ɗaukaka ku fiye da kowa ni nake jira ku haɗa kai kyabbi sakkwato zamfara katsina kaduna jigawa kano yobe maiduguri borno kenan adamawa taraba duk waɗannan gwamba bauchi har ku shigo da ita don allah ku haɗu ku kare yanki yanda kudu north west yanda south west da south east da south south take zaune lafiya kuma ku zaunar da mu lafiya ku bari a yanda ake yanzu jiya na ji tun shekarar jiya na ji Profesa Isa Fantama Allah ya saka mishi da alkhairi yana faɗan yaro mahaddacin alkur'ani yana medicine an ɗauke shi haka ake ta ɗauke ɗauken mutane wannan yana da kyau da tsofaffin gwamnonin da masu ci da tsofaffin suke ina tsofaffin general general a wannan yankin ina tsofaffin daraktocin dss a wannan yankin ina tsofaffin 'yan sanda ina tsofaffin immigration ina dukkan waɗannan manya da sarakunan gargajiyanmu ga baki ɗinsu da malamanmu wannan bai isa mu haɗa kanmu ba mu wa wannan maganin wannan matsala amma in ba ku yi ba wallahi Allah zai yi Allah baya barin zalunci mu ji da kyau in ba ku yi ba Allah zai yi wa in ta ya tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma a yakunu amsalakum in kuka juya baya kuka yin abin da ya dace Allah ce zai canja wasu mutane da za su zo kuma ba za su zama irin ku ba za ku ga kuna kallo ana yi Allah muna da hope wallahi muna da hope da Allah mu muna da confidence da Allah mu wallahi mun yadda zai canza in ba ku canza ba mun yadda zai kawo wasu in ba ku yi ba wannan alkawarin Allah ne ba yau ba ba ko ba ba ba ko ba daɗe ko ba jima ba ruwan Allah da gaggawa mu muke ganin kwanakin nan an daɗe fir'auna da annabi Musa ya muri addu'a cewa Allah ka halakar da shi innaka ataita fir'auna ka ba fir'auna duniya ka ba shi kauni ne dillu an sabilik duk yana amfani da wannan ya batar da hanyoyin ya bata ya yi ɗagawa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu la min al musrifin Allah ya ce lalle fir'auna ya yi ɗagawa a ban ƙasa kuma yana cikin maɓarnata Allah kai annabi Musa kai ƙaran wajen Allah innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata hayatid dunya yadullu an sabili rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab azabal al'alim da Musa ce ya Allah ka ba alqur'an ka ba fir'auna komai shi da yan kanzaginsa shi da fadawansa shi da abokansa shi da classmate ɗinsa shi da ɗan group ɗinsa shi da cabinet ɗinsa shi da shi da ka ba su wannan cabinet ɗin kicin kafin cabinet ɗin fir'auna duk ka ba su suna abin da suka ga dama duk kabal ka ba shi kabal ɗinsu ƙarfi suna ɓatar da mutane ya Allah Allah ka salwantar da dukiyarsu ka salwantar da mulkinsu ya Allah ka sa zuciyarsu ta zama mai tsaurin da ba za su yi imani ba har sai sun ga azaban mai tsaradi Allah ce kad ujibat da autu kuma fastaqim wala tattabi an sabila allazina la yu'minun Allah ce na amshi addu'aku ma ku tsaya kakku ba hanyar waɗanda suke ba su sani ba ku ce wai gobe jibi za a yi ku ce nan da shekara goma za a yi amma na ansa Nabi Musa an anshi addu'a sa Fir'auna yi dagawa amma daga wannan addu'a sa da aka 40 years shekara arba'in sannan aka addu'a ta yi aiki na haka ku dai talakawa kawai ku ci gaba da addu'a in ba ku ganta yanzu ba wallahi tana nan Allah bai bacci Allah bai zalunci Allah baya ɗaga wa azzalimi kafa sai dai mishi talala Allah baya kyale azzalimi sai dai mishi talala haka kawai a watan nan ku yi addu'a a watan nan ku yi ƙoƙari ku faɗawa Allah Allah zai kawo ɗauki da izinin Allah waɗanda suka fi ba wanda ya kai fir'auna amma ya ce da ya imanin ba sai da ya ga azaba ya kawo gargara lokacin da imanin ba zai amsa shi ba Allah ya ce a ana wa asaita kafin wa kunta min al sai yanzu sai yanzu sadda kaga uwar bari sadda ga mutuwa ta zo da ka kaɗance maɓarnaci aka ƙi amsarsa duk wani azzalumi kan kai ya kai ƙadamin fir'auna ya kamata ya tsaya abu na shida da za mu tsaya a kansa shine jihadu man anadal islam ba a da'awa duk yaƙar duk wanda ya yaƙi musulmi bayan an kira shi ya daina yaƙar musulmi hatta yuslima aw yadkhula fi zimma sai ya musulunta ko kuma ya shiga cikin zimma wato duk musulmin duk wanda ba musulmin da yake kasan musulmi kuma ya ɗaukawa musulmi makami to musulmi ba su kare shi amma in ka zauna lafiya musulmi sai su tsare ma kana kana kirista kana baka da addini ka zauna lafiya kai addinin ka lafiya kai komai musulunci duk ya iya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce duk wanda ya zalunci kafir wanda ba musulmi ba kafirin da ba musulmi ba yake zauna ba to ni ne abokin fadan sa ranar tashin alkiyama Allah ya ba ku kariya amma duk wanda ya dauki makami ya ce sai ya ga bayan musulmi to musulmi ba sa ba sa jin tsoron kowa amma in aka zauna lafiya da cocinan ku da wajen bautar duk kowa ya je yi ah sayyidina umar lokacin da musulmi suka ci baitul maqdis malam sun kwace babban cocin su suka maida shi masallaci kiristoci suka rubuta sayyidina umar wasiƙa ce sun kwace mana waje ibadan mu ya zami ne sayyidina umar ya ce ya ruwa wasiƙa ya ce ku kasace masallacin nan cocin nan biyu rabi su rinka cocin su rabi ku rinka masallacin ku ku duba ko ku gani haka sai na umar ya fara. ku raba cocin ku biyu rabi su sallar su a coci rabi su sai cocin su haka aka yi baitul masallaci cocin aka raba shi ga na musulmi ga coci suna yi wace ba za a zauna lafiya ba ƙarya ne duk wanda kaje ya ce wai musulunci ne ya hana a zauna lafiya da wanda ba musulmi ba bai san musulunci ba an ce ne zaman amana da waɗanda ba musulmi ba an ce mu zauna lafiya da wanda ba musulmi ba an ce mu kyautata ga wanda ba musulmi ba mu tsare haƙƙinsa ga wanda ba musulmi ba kan mu zalunce shi ga wanda ba musulmi ba an ce mu musu gaskiya mu musu amana in ka ga an ɗagawa wanda ba musulmi kara ba a musulunci to shi ya ɗagawa musulunci da musulmi kara ya ce zai yaƙe su ba za mu bari ba amma don me za a haɗa mu rigima kawai in siyasa ka haɗa ku rigima rigimar jos musulmi da kafirai rigimar bauchi musulmi da kafirai ta yaya wannan wata irin al'umma ce da za ta kasance cikin faɗa mu musulmi talakawa da ku kiristoci talakawa mu muke haɗuwa muna kashe kanmu masu kuɗinmu musulmi da masu kuɗin ku musulmi 'yan siyasa suna can a haɗa a majalisa a sanata a gwamnoni a ofishoshi suna ci tare su kusa tare su kwanta tare su tashi tare su yi taɓar gazar su tare su yi abin kirkin su tare duk suna yi mu nan dan an rena mana hankali shikenan mu sai a bamu makami mu kashe kanmu ya kamata mu canza tunani ya kamata mu zauna lafiya ya kamata mu so junanmu ya kamata mu tsare jinin mutum an uwanmu a zauna lafiya in aka yi haka sai mu ci gaba kowa ya ci gaba kowa ya kiransa cikin tsanaki cikin kwanciyar hankali faman sha a fali umin wa man sha a fali wanda ya so ya shiga musulunci wanda ya so bai ba abin da yake so ne na faɗa ne na tashin hankali ne na kashe yara da mata ne na kashe dabbobi ne na kashe mutane ne na ƙona garuruka haka Allah ya ce ko haka Kirista ko Injila Bible haka ya ce wallahi ku je ku duba Qur'ani a duba Bible duk abin nan da muke yi babu a cikin su ƙarya ce a Bible Kirista da ya ce in wani ya mare ka haka ka juya ya ƙara marin ka na biyu duk ba addinin muke bi ba ƙarya son zuciya ne wayan suna amfani da rarraban mu divide and rule farrik tasud shine kawai ka'idar yahudawa ka raba mutane don kai shugabanci farrik tasud divide and rule shi ake mana amma har yanzu mun kasa hankalta Allah ka ba mu hankali Allah ka sa talakawan arewa da na Najeriya su gane Allah ka haɗa kawunan mu akan gaskiya Allah ka hana haɗa kawunan mu akan zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh